dakata wannan zuwan yau ba naki bane da Allah ya sa akwai wani wanda nake da lambarsa wanda zan kira shi magana ba wurin ki zan zo ba abin da ya sa ma yanzu ne neme ki saboda ke ce nake da izinin da zan yi magana ki fito yanzu amma ni yanzu mahaifinki nake son gani ikon Allah yanzu kai dama duk zamana da kai baka taɓa sanin yaya al'amuran gidan da ke tafiya ba to mahaifina baya raye Allah ya masa rasu. yanzu wane ne amaryanki suke hannunsa yanzu shi nake so in gani yanzu ba ke ba yau zuwan na ga miki ba naki bane الله وانا الي راجعون هاي متى نقين هنجا ابتلائي لاقى مصيبة رتاشي خانك لينا ما تبقى غنيبة ويني ميكي بارواني مي اكاي مرأته ويني لا ايو اين هنجا زفي مرأته لا لا ميكي مصيبة تاسا مينا كنا داريا وسائر مصيبة مي فارم بلا مو كيدي لمعته na fita nan salamin salamin mun yi sallama da ke kaddara ta kai ni daga zuwa yarinyar nan ta fito rimi rimi tana min fari daga in shiga mu gaida iyaye ashe kofar rago aka min kaya kaya sai gashi ana nema a dadi mani iri iri ina falfala gudu a bainin nasi Allah bai da hakki na ba Allah ya bi kasafi haba baratu musiba ta sami mijin kike ce Allah ya ga malam ban taba tsammanin ka da haka ba ban taba zata zaka yaka ba ka shiga gidan matan aure da iliminka da hankalinka da tunaninka da komai in an yi magana ka kira kanka lada ne. ke ma ba saki ta min zato ba haka ne mana ga shiga faɗa da bakin ka ce ka shiga to da na shiga ai ba abin da ya shigar da ni ba kenan bai ra'atu ya kamata ni fata na ma Allah ya sa jama'a da tawo unguwa ba su gane ina falfala gudu ba don Allah ya da sun ganka subhanallah kuma Allah ya kara Allah ya kara insha Allah kowa ya ganka da idan shi kaga kenan me za a kira ka wannan al'amari fa abin dariya bane bara'atu dole ne in yi dariya in fa jama'a suka wannan abu ya fita tabbata ina mai tabbatar miki ni da kiran sallah har abada to shine me in ka dinga kiran sallah ma me kai a ruwa da shi a kiran sallah aikin ka kenan kullun kai ƙarya masallaci karshe sai ka tafi zawarci ra'atu bi zakka da wani dan hasafi da nake samu da ta goma shi daga gun al'umma fa shikenan kofa ta toshe sai da ka tawaka haka shirkan wannan uban gumi ya cika fuska ka duk kirjinka haka wai da washin da danyen kara suka da ke kare ko da katako ra'atu da danyen kara ne ada abin da sauki tashin hankalin da na shiga tunda Allah Allah halice ni ban taɓa riska irin sa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyalkyala <laughs> dariya bare a tuga mijinki Allah yi dariya maza ta faɗa. Ni kike wa dariya? Malam, malam, malam. Ƙawata, ina saurayin da nake baki labari na hadu da shi. Eh. dan babban gida ne babban yaro kwarai babban yaro babban harka wannan haka yake kin san manyan kaya nake so ki haɗa ni yanda shi ma in ya kalle ni ya san ba ni. Yanda iya makyarkata zai bayar bai san ya leka ba. Ke da kika sani kin gan shi ga babban mota, babban waya, ga kuɗi a hannun yaron. Kin ga ko ai ba zan bari ya rena ni ba. Ai ni kin san duk inda kayan fafa suke da na ƙarya to ni nan nake ni biki ga ko suturu na ba na saka karamar sutura ba shi yasa na san ba zan ji kunya ba duk sutura ta da kika saka kika fita kowa i kalle ki ya san ba ƙarya shi yasa nake ji da ke ina da babba hajiya ta irin ki sosai ma ai aji hankalinki in gaya miki ba kaya ba duk abin da kika ce kina so in Allah ya yarda in dai za ki fita kunya ki fita gari ki fanta ma to ni abin da ifa kaya ma zan iya baki ba dai zan dinga jin alata ba in an je an dawo za a min haka a'a ba hajiya baki da matsala da ni ake ba kin san ni ba abin da zaki zo ki ce min kina da bukata in miki ban miki wannan haka kuma kin ga in na samu kin ga dole in zo in sosai ma ai abin da ya fi waya ma kika tambayan baki yanzu nan zan cire layi na in baki waya ki je ki fafata yadda kika ga dama ki yi sannan ki da wanda ita ki fashin wa isan ba ta ki bace wannan haka yake kawata shi yasa nake ji a'a bari ki ga yanzu nan in cire layi in baki yanzu nan Allah sai wani muzurai kake yi ne. Wai kana nufin baka gane ni ba ne? To Allah ya rubuta ganuwa ne a goshin mutum? Ban na ka ce nan gani karanta an gane ka? Muje fa musulmatin ne. A'a, canja magana. Domin musulmatin a nan da gidan ba zawara ce ba ta da miji. baka da labarin mijin musulmatin Alhaji Uzairu? A'a. Wanda ya saki matarsa kuma yake so ya ita? Ta yaya? Musulmatin na sani an sake ta, ko bata karasa idda ba, ta ka ce irin zaurawanta ne suka fara zuwa. A yanzu ne tafi da matata. Nan zuwa kai ka tafi da ita? Kware da gaske. A'a. A'a. Musulmatin sai dai in Allah sa ta karasa idda, in Allah sa rabanka ce sai ka zo hira. An kuma wani ne izo, shikenan. Kai, musulmatin bai ta zama allura, allurar ruwa. Me rabo yake tsinta? Wai kai dan Allah da kaina kake ne. Kai dan tambaya da kaina kake. To ya zaka ce baka san ni ba nan gidan? To ya zan san ka? Ya zan san ka? Ban san ka ba din. Ha? kai ni ban san ka anan gidan ba kuma duk wanda yake nan gidan ya san da Alhaji Uzairu to ni mutum musulma ce ni sarkin nan gidan ne to ni ban san ka ba kaga ki shiga kai mata magana ba fa zan je ba ba zan je ba kai na ga ba neman zaman lafiya kake a gidan nan Allah Allah ba zaman ba neman zaman lafiya kake. kake cire da kake cire me me Ai gwada maka zan yi. Gwada maka zan. Ka ga wannan? Ka ga wannan wannan addar? To me ruwa na da da da wata da wata da haddaka. Wajen mata ta nazo ko baka bane? Ni fa bannin ga mata. Ni fa daurin fa daurin ma da kai ni ka sa daure na aka ya kafa. hakorin na aka daure ni. Ka jin ga amma. Allah Allah Allah ba dai ka gani. In ka fita ka koma da kan ka fito. ina nan tukunna ka koma da kan ka fito na ce ma sai na gama ta wajen mata ta na zuya. ba fa ba ba fa ta da miji fa ma tun ba ta da miji eh allura ce allura ruwa ce me rabo ke me rabo ka dauka amma ta karasa idda amma jirani tun da dai na ce ka tafi ka ki jirani in kai in kai bawa da ni mahaukaci ne eh da alama wannan mahaukacin ne na gaske idan ban ɓace nan wurin ba da alama wannan zai yi min ganganci na ga alama to sai ka samu mahaukaci irin ka amma ni ba ni ba kaje ka dan iska ne Allah da ga abin da zan maka ka ka wani wai alhaji wazari mai kudi eh, kudin kadin banza kudin din wafi shashai Allah ya kuma Allah ya saka kuma dawa gidan nan Allah Allah sai da eh, sai dai an mota shara ce ya zo ta kwashe ka ban da shashe to musulma tun dai ba ba wara ce ka sake ta kai ga kai ga zai yi to ba za ta wulakanta ba yanzu wannan mutumin da kake zaton shine mutumin arziki wanda kake tunanin ka haɗa zuri'a da shi saboda wasa da mutuncinsa a ce shi ne wani to ina ga ɗan banza kuma ka dama mutum a riga ka gan shi shi ba ƙwarya ba bare ka ƙwanƙwasa ka ji mai ƙwari yanzu abin da zan yi ai ba zan kyale shi haka kawai ba duk wanda yi wannan abin ya keta maka haddi duk alaƙar da take tsakanina da shi yayi wannan to ina ga ta amanar mutane waɗanda bai san su ba ba su san shi ba zan yi sanadin da zai bar masallacin koyarwa ma da yake 'ya'yan mutane bai kamata a bashi amana su ba shi ma zan soke don wannan amana a hannunsa ta 'ya'yan mutane akwai matsala wata ba a san me zai fito ba ina jin yar wajen malam Tanimu ma da aka uh, aika aikan nan kwanaki ina jin shi ne ina jin fani wuri na yi zo na yi daidai a ɗakin ina baccin zafin nan kawai sai na ji ta zunduma ihu sai na ji yana cewa sanki ki ne ka ni mu shiga daga cikin ɗaki shine fa na fito a waje da ihu shi Allah ya taimake ni shi ma yana barta ni na ga rayuwa muraran muraran ganin annabin tsohuwa ina fitowa din fa abin da yasa na ce maka da ni ikin kawai sai kame min fari irin nan iskan fari haka haka shine na san da mai ihu na ce kwarto kwarto kawai um, ya fita a guje na biyu shin haka fa yanda ka san wani ɗan iska da wannan gemu kai gemu kamar ƙararren burushi na gaya maka bunsuru ma ga nan duk bunsurun da ka gani akwai gemu a fuskar sa ka sabun uwarsa da esa Allah ya isa Allah ya isa ka ko Allah ya isa na kuma zan sa ai ta bakar addu'a wanda duk ya cuce ni akan wannan lamarin Allah ubangiji ya mayan masa da Ranti. kai wannan abu inna baba ni hmm? dai yanzu shawarar da zan baya nan ita ce hmm. a yi haƙuri a rufe maganar na ana. tunda dai abin da ya zo yi Allah bai baki iko ba a bai shi can ya je ya ji da abinsa kuma daga maganan nan tamkar tona asirin gidan nan ne gaba daya dan Allah ai hakuri a rufe maganan nan to baka isa ba ba za a yi hakurin ba nan fa Allah ba da ba dan Allah ya taimake ni ba na karbo gyaran waya ina cikin ban daki na jimom ta kwala ihu kawai na fito da ɗauka ta shine ɗauka ya fa kusa shigewa fa dakin nan fa ka ce wai a kyale maganar gashi a fuska na Allah ne shi amma a zuci ashe ba na Allah bane sai ku tura masa aniyarsa ba za a tura mai aniyar nasa ba mara mutunci sha sha sha to in dai ku malam bai ɗauki mataki akan wani abun ba na tabbatar baya kishin mu in ni matarka baka kishi na ba ka kishin yanka. ita ce ranar da nake da buri Allah ya kawo wannan rana wata rana ce a bar alfahari a bar farin ciki a tattare da mu kamar yadda na sha gaya miki mm. inda an yi hakuri to za a ci riba ina kyautata zaton cewa yau idan na fita to abubuwan nan za su tabbata <laughs> eh. amin amin saboda haka sai a zama cikin shiri yau da alama gidan nan za a ci farfesu na kawunan shanu da farfesu na kawunan tumakai da farfesu na jelar shanu kwarai kuwa za kuma a ci farfesun wato tsuntsaye tun daga nau'in kaji zabi da wato ainihin ɗawisu da duka wani irin nau'i na tsuntsu da ake da buƙatarsa za a farfeshe wasu za a yi bandashen wasu kuma bi ma'ana za a soya wasu an an fahimce na yi na mutu da haka mu zama cikin shiri daidai ranar nan za ta zo shi yasa na ce ƙara da kara haƙuri na rabu da maganar 'yan gidan nan namu sanda daɗin zai zo na san ba su za su ci ba ni ce zan ci gashi nan na fara ganin kyan abin saboda haka yanzu ina wai ne eh eh Tana wajen mai caji ne. Ha, zuwa yana wani irin kuma caji. Ga wuta a gida kuma a ce an kai wuta wani caji. Eh, da yake cazan wutar dai ba ta da ƙarfi ne ba lalle ta yi min caji yadda nake so ba. Shi ne kawai sai na kai ta can wajen mai caji. To ni da so nake in fita da wayar saboda ba daɗi a ce na fita da ƙaramar wayata. dan yi dan bukata da ita kafin abin nan kuma gashi yanzu mai cajin ma ya kulle na san kuwa ba zai dawo ba ma sai bayan azahar shikenan tunda bata nan to abin da yasa dama tunanin da nake yi gwar ta zama tana hannunki saboda da zarar na je kuma yakan kama da yake kuɗaɗe na nima account za a tura musu to ina so kafin in zo gida in fara turo miki kema da alat tukunna kema a naki account din ki fara jin kuɗi masu nauyi sun shigo sun dira sako daga alhaji kamalu dan garin nan eh mijin hajiya zuwaira zuwa jiwel mm, ta zama dai tana kusa da ke yau za a gama insha Allah zuwa zan je in karbo ta wajen shi dai ranan nan za ta zo kai alham kowa ya haƙuri zai gane ka ah, a ji bara ayi labasa faraci tare kuwa yanzu zaki dan bani kuɗin motar <laughs> tun da zan fita kafin abubuwa su kan kama Abuja ma zan ɗauko yau Abuja zan ɗauko kuɗin motar na ba musu. Gaskiya ne. subhanallah a'udhu billah haba malam haba malam kamar kaga wata shedaniya daga gani na ka fara uziya mene maka malam dole in yi ainihin ta'awizi a yayin ganin ki musulma kin manta irin dabdala da gwagwarmayar da aka sha malam wallahi na canja ba musulmar da ka sani ba ce wallahi na canja ah, yanzu ah dama ko da aikin canza kin fita daga musulma kin koma ja'ira ai tuntuni sunan ya canza Malam wallahi na yi nadama abin da na aikata na san cewa auren kisan wuta na yi da kai. Amma dan Allah ka yafe min malam ka yi haƙuri wallahi na canja. Subhanallah yanzu musulma da hankalinki za ki ainihin rubta ni ki ɗaura auren kisan wuta da ni ba tare da na sani ba ki saɓi Allah da gangan da ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam dan Allah dan annabi ka yafe min ka yi haƙuri. na san na yi ba daidai ba amma yanzu na gane kuskure na kuma babu wanda zai zo ya gane kuskuren shi ya nemi gafara Allah da ya halicce mu ma hakuri yake da mu kuma ya ce idan za ka ɗauki zunubi daidai da cikin girman teku idan ka zo mishi da neman gafara zai yafe maka kai ma malam ka yafe mun kai hakuri mahaliccin mu ma muna masa laifi bare dan adam dan Allah malam kai hakuri ka mai da ni daki na dakin wa لا لا azana الله من ذلك muslima ها muslima dan bayanan كيس kisi bi sur'a kan mutane su zo giftawa su ainihin gane tare da ke akwai damuwa ya kamata a gane cewa yanzu abin da ya hada ya raba ba wannan ba na yaudara ba ne na rantsi ma Allah na na sadu da wallahi na sadu ni fa bazan ga ainihin bazan ga ainihin wannan canji a tare da ke ba musulma malam ka san ke faruwa wancan guri da nake hange halaka na hango gwara in tsaya gurinka musulma ni kuma halakar da ni zaki wallahi ba zan halakar da kai musulma tun da kika zo gidana tashin hankali ya same ni babu nutsuwa babu kwanciyar hankali da gidana kullum cikin tijara da wulaƙanci da ƙasƙanci nan kika titsiye ni musulma kika zage ni ta tas ta uwa ta uba hakuri za ka yafe mun mu daidaita a